ƙasar maka wa ma siyamul masrud amma azumi wanda yake yayi yau gobe ba shi yayi yau gobe ba shi wannan tilas ne sai ya yi a kullum wani yawon mu'ayyan ko yace juma'a duk sai ya koko alhamis duk sai ya yi koko litinin duk sai ya yi wannan kuma wala budda min sunna tabitu fi ah, kullu laylatin wannan sai ya yi ya ko wani sai wa min shuruɗi sai hada sawmi an naqa'u min damil haidi wato tsarki daga jinin haila yana cikin sharuɗan azumi mace lokacin da take cikin haila ko take cikin jinin jiki ba ta yin azumi ko da yake za ta bayan kada da mulhali in jinin fara azumi da da rashin tsarki ba komai idan na ikar jinin da yake bata da hmm. Hmm. bar kwan mutane ta ce ya an ce kan mutane ta ce kana ga sa ta ba illa ba sai bayan da hijiri da waje eh. wannan da ta yi tana haida babu shi ka gane sai ta rama shi hmm. Eh. eh wato abin nan in ya ya lubunce ya lubunce amma makaruhi ne mutum shi ayyana maka ne ibada yana yi kullum wato azumi ya idan kada ta samu bil maral in yankewar azumi ya yanke saboda rashin lafiya ko ya yanke saboda haila ko saboda jinin biki ko tafiya shine shi dalika to rabbi ya komo zai yan zai ci gaba sai ya yi niyya kun gane

kal majnun wal mugma alai haka nan mahaukaci da wanda an kaso marshi ma la ya sai ku minhu mu azumi bai inganta gare shi fi tilkal halati cikin wannan hali wa yajibu ala al majnun idza ada ilayhi aqaluhu yana wajaba ga mahaukaci in hankalin sa ya komo gare shi walau ba da sunina ko bayan shekaru masu yawa ne ka kasira bayan shekaru masu yawa an ya qadiyama fa da hu min sawmi ya zama abin da ya kuce masa eh

ويجب على على المجنون اذا عاد عليه اقل اليه اقل yana wajaba ga mahaukaci lokacin da hankalinsa ya komo gare shi walau ba da kasira ko da bayan shekaru masu yawa ne an yi nakaliya ma fata wuce rama abin da ya kuce masa min asabi na azumi shi hali jinuni lokacin haukaci amma bai biyan abinda ya kuce masa na sallah kun gane yana zuwa wa mithluhu al-mughma alayhi abinda misalin sa wanda an kaso mar shi ma idan fa in ya falka har wato in ya zan bai san lokacin da alhijri ya fito ba ko kuma ya dauki azumi abin nan farkon dare ya san farkon ran alhijiri amma kuma sai ya tuma ya wuce rabin yini to wannan kuma azumin sa ya yanke sai ya sake wanda kamu ba za mu yarda da cewa rediyo ya faɗa. Hmm. Amma su wasu mutane idan sun ji wasu labaru a rediyo su tsaya saurara kuma su daga ba da labarin cewa a rediyo mun ji kala kala. shi ne ban gane mai kawai mai kaza. To, wato wasu abin nan ne kauyawa ne ba su san gaskiya abubuwa ba wasu kuma suna abin nan menene da sai da sabara barewa dama ba su yarda da azumin ba azumin ne ba su sanyi amma dai tun da yake sun dan laba ga wani abu za mu ba su uzuri mu ce jahilai ɗaya ne ba za a ce musu kafirai ba ka gane don ci abin kai ba mu yarda da wanda ya faɗa ba wato dalilin ciwo ya sa wato mutum bai azumi ba na wata ramadan eh. na wannan shekarar kuma ya tsaya a ashirin da tara. Eh. to lokacin da zai biya daga baya. ashirin da tara zai rama ashirin da tara zai rama. sai in bai san abin da yake ba in ya sani kan ashirin da tara ya yi to kwana ashirin da tara zai rama. Eh. zai kuwa an kai fa'id da su min ayyamin uka. Ida daga kwa wasu kwanuka abinda mutum ya shi zai rama.

amma duk babu haila a dai haila haila amma da kuma da haila ba shi kenan dai haila abin nan al'ada ce ko Allah na iya babu babu abin nan akwai wanda yake ko in ta haifa ko jini babu kamar kyanwa ka san kyanwa ta taba haifa ni ba gani akwai jini Eh. Hmm. Hmm. Eh. Eh. jahili ne in likita kasha kasha ana yarda da abin da ya shafi addini kamar alwala in likita in ka in kayi alwala za ka kaza bai same ka ko kuma in baka sha ruwa ba ga abin da zai same ka to wajibi ne ka sha ruwa ka gane eh, in akwai lokacin da suke iya rama wasu rama in ba su iya wa shike sai su ba da mudu kullum ne eh.

to duk da haka da ya jahilci ba an kashe shi ba la ta ku da kuma ila taluka kada ku jewa kanku da ku cikin zuwa ga halaka wanda ya san abu ya ce ba ba ka iyawa sai ka tayar kawai dai don don jahilci ka ka yi Allah bai ce ka haka nan ba ka gane hmm. ko da wanda ta gida ne ko kahiri ne ana karɓar magana shi hmm. mai ciki in ba ta yi azumi tana ajiyewa a abin nan tarama an yi khilafa ko za ta ma da mudu ko ba za ta bayar ba yanzu wani tambaya to wa a faka ko idan a shi ma sai shi biya wa min shuruɗi sai hata akwai daga sharɗin ingancin azumi tarkul jima'i wa la'akali wa shurbi mutum shi bar jima'i shi barci ya bar sha da rana fa man fa'ala fi na hayy madana wanda ya aikata cikin daren ramadan cikin ranar ramadana sai an wani an zalika muta'ammidan yana mai yi da gangan min gairi tawilin qarinin ba da wani fassara kuma kusanciya ba wala jahilin kuma babu wani jahilci fa alaihi alqada wal kafara wajibi ne akan sai ya biya sannan shi kafara in ya zan jahilci mai amfani wanda yake kamar sabon musulunci ne bai san ba a yi ba wato ilimin sa bai kama bai kai ga ya san waɗannan ba amma wanda ya dade cikin musulunci wato wannan shi zai ya kamata ya san wannan bai sani ba to shi in ya yi zai kafara kun wani ko? Hmm. ya tambayi mutane wata shekara nawa ya cikin hauka hmm. amma wanda sabon a nawa ba zai kafara ba sai zai rama kawai wal kafara ta fi dalika kulli abinda fara ga wannan duka id'amu 60 miskinan ci da miskini 60 muddan da kulli miskini wato kowane miskini a ci da shi mudu guda bi muddan nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa abdal shi ya fi ciyarwa wala wa in kasira bi dhikra qabatil mu'mina kuma yana yin kafara da yan tawuya mu'mini bawa mu'mini aw asiyani isharai ko azumin wata biyu mutata bi an jere kun gane wa ma wasala min ghairi fami abin da ya sadu da ciki ila halki zuwa ga makoshi amma ba daga baki ba min urdin ya shiga daga hanci aw shin ko ya shiga daga hanci kunne eh, abin nan hanci uznun wato kunne shin da abin nan eh, hanci aw da da ko ko ya shiga daga ido misali walau kana bukuran ko da hayaki ne fa qada'u fa kannan sai kirama kawai babu kafara sai abin da ya shiga daga baki kawai kun gane eh. hmm. Hmm. haram ya yi wa mithluhu hul balgam al-mumkin tarhu abinda an misalin sama jina wanda yake yana yiwa ta taho ga baki yana iya yarda ita bai ba to in ya haɗe zai rama bai ba zai fara ba wal galib malmalati wal waswas haka nan mutum yana cikin kokura baki don alwala ko kuma yana cikin aswaki sai wani abu ya kuce masa ya ya wuce shi kuma ba zai fara ba sai dai ya rama eh. wanda yake sai ruwa ya daga abin nan ramawa da yake yi in dai ya kai ga makoshi a can an kai makaruhi ne ga mai yin abin nan na gishiri kwanaki da suka faɗi wai zai yadda zaki an kai makaruni ne ko sun faɗa in abin da ya saba mana nafi ba haka ake wa ƙasa na kai magana hayaki a nan akwai wanda suke tare da ƙabilu haka lokaci wanda yake aikin sa ne kamar mace tana dafa abinci hayakin nan an gafarta mata ko ko wanda yake sana'ar shi dakan gayi don ya shiga masa ba ne. ko kuma hanya suna tafiya kuma kabilu suna shan taba lokacin ko wannan kalifan da tilan ne ta zauna tare da su eh. saurara yana ya zama tilas zama ba ya tsaya inda zai dauke shi da gangan ba ba ko wa kullu ma wasala ila al-ma'ida duk abin da ya sadu zuwa ga uwar hanzanya walau bil hukunati ma'i al-ma'i ko da da kwarkwaro ne na ruwa wato ya bata abin eh hukuna wato abin nan ya cikin sai kuje an ka sa mai abin nan an ka sa mai ruwa har ya kai ga uwar hanzanya ya bata eh kamar a tura masa ruwa ya kai ga uwar hanzanya wa kullu ma akala ba'da wa kullu ma akala ba'da shakkihi fil fajr duk wanda ya ci bayan yana shakka ko alhijri ya hito ko bai hito ba to laysa alai fi jami'i zalika kulli ila alqaraba ko mai gare shi sai zai rama yana shakka ya ci kuma ya ci gaba da shakkan nan to sai ya rama amma babu kafara wala yalzamu ran ko ba shi lazimta shi galibin min zubadin kuda ya tabo ya fada ya wuce ya rinjaye shi ba a cire rama aw gubara tsarikin ko mutum kora ga hanya yana wucewa ya shaka ya haɗe to ba komi au da kikin lisani iji wato gari ne mai aikin gari to don ya shiga ga bakinsa ba komi au kai da jibsin lisani iji wato kamar siminti ne aikinsa kenan wato in ya shiga masa ba komi wala fi hukunati min ihlili haka nan inda an kai farko ba daga wurin abin nan wurin al'ada ba wato kamar an kawo mutum allura da jiki to wannan ba ta bata masa kun fahimta ko amma in ya ba an yi mai da dubura ta kai ga uwar hanzanya wannan ya zai bata ko kuma an kawa mace domin yana yiwa ya kai ga ciki amma in an wa mutum kwarkwaro ga zakari ba zai bata masa azumi ba domin zakari bai da huduwa zuwa ga ciki wala shi da wani ja'ifatin haka nan wato cikin mutum ya ya huje an ka sa masa mai to man nan ko da ya kai cikin uwar hanzanya wato ba komai kun gane ko wai zuzu da sa'ina suwa ko yana halatta ga mai azumi shi asuwaki wato fi jami'in hali tun farkon rana har karshen rana wato warin baki da an kace yana da abin nan Allah na son warin baki mai azumi wannan warin baki matukan mutum bai ci abinci ba zai fito ko yayi asuwaki eh kamar masu da roba in sun haɗe in ya ji wani abu cikin makocinsa ya ba ta azumi Walmal malatin da aka haka nan in ya mutu na jin kishirwa ya ta kurkure bakin sa ba komai in dai bai ji bai hade ba wani isbahu bil janaba haka nan yau gari bai yi wanka ba yana da janaba duk da haka da ya azumin sa nan wal hamil idza da alamati ha abtaran mai ciki in ta ji tsoron abinda a cikin cikin ta in bata ci abinci ba zai mutu ko kuma zai wahala to tana ci ta in ba ta ciyarwa ba ta ba da mudu wa karkila ta limu amma an ce kuma tana ciyar ka kun gane ko wal murdawa idza khafat ala waladiha wato amma mai shayarwa fa tana da jariri tana shayarwa in ta ji tsoro in ba ci abinci ba yaro ba zai samu nono ba walam ta jin man ta ruhu da wasallam ba ta samu wanda yi tsada a shayar da yaro ba wani ya kabar gaira ko bai karɓa wani sannan kuma babu madarar da za a ba yaro to tana iya ci don yaro ya samu abinci amma aftar za ta ba da mudu sannan kuma ta rama kun fahimta ko an tsara wata ta cewa al'amar ta ciyar mudu mudu mudu nabi ta shi ne waka zalika shekul harin tsoho wanda ya rududduge bai iya azumi saboda tsufa shi ma in bai iya azumi cikin kowane lokaci to sai ya hidda mudu kullum yau mu yana cewa da a kada in ya ci Hmm. a'a guda an ka ce ko lokacin da suke bayarwa ko wani lokaci wa mithluhu man farada fi qada'i ramadan haka nan wanda ya sake garan kwa ramadan wani ya yi kan sai dai ne koyo ne a wannan abin da ya sa ne tambaya aiwa ne dai bane da yawa ya zo da Allah ya matsayin na gaji suke da Allah ya gawar samu Allah ya gawar samu su a kan makalla kan hmm. game da cikin addu'an da ka karanta ta hmm. ji ka ce da rayayyu a cikin da mamacin gaji eh Allah gawar samu eh, na wanda sun ce mutum mutum ne ba wanda sun karya suka mutu suna ce ah, ah, ah, abin na an samu da waɗanda sun mutu da cikin ko wanda an zaune gida ko wanda an mata ba dan ga musulmi eh eh kada da da wata eh eh idan ba ku a wurin ko da abu an kunya ne da yawa ne ba da da idan ne ne a a da zuwa wannan ne da ko na idan kuma kauye ne yi mutuwa zai da cewa ba wanda yi ba kuma dole ta To idan an kira wanda bata ayyana ba a kansa akwai mai yi amma an kace shi ake so to wannan yana iya ta yan biya ne ka gane eh, amma wanda yake ta ayyana gare shi kun babu wani mai to nan ba zai karba ba don abin da zan wajibi gare ka kenan ba za a ba kuɗi ba to eh. da duk ko saudiya ko saudiya da ko madina ko maka ko ma da wani ko yawan kare da lafiya ba ana da wani eh wato a akan hada ana haɗawa wato in dai an fara wani tun ba kawo wani ba to sai a yi daban-daban amma in suna haɗe to yi musu haɗe ya ce don wani ya samu albarkar wani to kina yi waki da limamin wato abin nan ba bai cika ilmi ba

اللهم انهما عبداك ابناء عبدك ابناء عبدك ايه da hausa Allah ka gafarta musu eh ko da abin nan hausa ai babu mace tsakanin jami'i da da mutum biyu Allah ka eh. ni wani mutum ya rasa alhamdulillah maimakon da aka a sai aka sa limamin wanda zai salla a kide shi mara kyau sai na zauna na ce duk mutum da ba mu salla ba salla ba mu ta ba sai wani kuma zauna tare da ni na yi daidai eh abin da kai amma abin da ya kamata yan sun gama ku tashi ku yi masa ai ba mu da iko ne to shikenan Allah ya gata hmm. wato game da addu'an nan da Hausa eh. wato kabarori mutum eh guda biyu misali mutum zai iya yi da larabci kamar alhamdulillah ya zuwa kamar hmm. kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. to saura wannan mutum yana yi da Hausa yana iya yi ki an kai yin addu'a da da harshen ka makaruhi ne in ka iya larabci to ba ka iya larabci ba fa wanda ya hada tunda wannan zai iya wannan eh wanda kake iya haka yi mm eh wannan da ya gabata mm zamanin manzon Allah wani ya karbi wani bayan aikin gawa to a lokacin na yana da wuya wani ya karbi wani abu a a bai muni ba zan ga abin an ga yana yiwa in an ce kadai ake so kai abin amma akwai wani wanda yake yana yiwa yi kaga bai waje ba kanka in ka sai an biya ka ba mace da ka gane to eh mu a ce mu ma muna kuna iya ni muna iya kuma mu yi ne eh. hmm. Hmm. to kabbaro ya yadda adina ya bi liman hmm. eh, a'a wato ga dayan masabar malikiya za ta fuskanci masu sallah su kuma su fuskanci alkibla eh. wato sai a wato dama kawafu hagu sai dai cikin masallacin annabi wannan ba za a sai a sa kai ya komo dama kawafu hagu don kada wajen da annabi ya yake kwanci a sa kawafun su can ne shi ne ya halatta ka karba kenan in tun da ba su zama farin akan ka ba ya akwai mai yi hmm. ba kai to kudin ban san dani ake rarraba su ba eh? Eh? ya ake niyya da larabci in kai balarabe ne da larabci in ba kai balarabe ba ai babu ko magana cikin niyya ka yi abu da gangan shi ne ka yi da niyya kenan kafin kana yi in kana in kana wani abu kana tunanin wani abu daban to ba yi da niyya ba kenan salatu kenan wannan karatun Najeriya ne eh. Eh.

وإن كان وإن كانت الصلاة على الطفل إن صلى كان جاريري ne. وين أدركت الجنازة؟ ما وصل لنا. ثم إن كانت الصلاة على امرأة من يوانا كو wayan adarakta wayan adarakta janaza in ka samu ولم تعلم وذكر ta'lam هي zakarun hi am unsa wato ka irke mutum kwance baka sani namiji ne ko mace ana sallah wato in za ka yi tun da baka san kowa ne ne in namiji ne ka ce Allahumma ko mace ce Allahumma inna to nan baka san kowa ne ne ba to sai ka ce Allahumma innaha nasmatuka sun ya Allah halittar ka ce sun wata ta mata da zikiri ha alata ne ka ci gaba da ambatonta akan zama mace Allahumma inna matuka bintu ah, bintu abdika bintu ah, amadika anta khalaqata hawa wa zakata hawa anta amata hawa anta tuhuyi hawa kana tashhadu an la ilaha illa anta har karshe li'anna nasmata tashmalu dhakara wal ce yanti dasma wato halitta ta hada namiji da mace wa in kanat salatu ala tibli in sallata ba akan jariri ne kulta sai ka waje ma taqaddama min niyyati abin da ya gabata na niyya wata kabiya da da addu'a غير أنه يستحب أن تقول سيدي ba بعد الثناء على الله بان يبوغ أبنجزي وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كونغ شيار بيواني ليفي با saboda ka ga yadda za a yi masa Allahumma innahu abduka wa abduka wa amataka anta khalaqtahu wa razaqtahu wa anta amatahu wa anta اللهم اجعله لوالديه سلفا وظفرا وفردا واجرا وثقل به موازينكما وازن به اجورهما ولا تحرمنا واياهما اجره ولا تفتنا واياهما بعده اللهم الحق بصالح سلف المؤمنين في كفاله ابراهيم وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وعافيه من فتنه القول ومن عذاب جهنم sai ka ce assalamu alaikum Eh, ma'ana shi Allahumma innahu abduka ya Allah shi wannan yaro bawanka ne wannan abduka dan bawanka ta halaka taukai ka halitta shi wanda zaka taukai ka bashi abinci wa anta amma taukai ka kashe shi wa anta kuma kai ke raya shi Allahumma ij'alhu liwalidayhi salaman ya Allah ka sanya shi marjayi ga ga uwaye uwan uwayansa wato mahaifansa wa zuhuran kuma ka sanya shi ajiya farkan abinda fark wanda yake in za a yi tafiya shi ake fara aikawa ya tafi ya shirya masauki wata kamar mai rigya zuwa ga abin nan tuwayensa wa ajaran da lada wata kilbihi wata ina ma ka nauya ya ma'aunayyan su da shi domin wata mutuwar da tana sa abin nan in sun yi hankuri wata abin nan Allah na nauya ya ma'aunayyan su da shi na lada wazin bihi wajurahuma ka girmama maladar da kinsu abin nan saboda shi wala ta harimna wa iyahu ma kada ka haramta muna ladashi mu da wala ta kinna wa ba da kuma kada ka fitine mu mu da uwayansa wa bayansa Allahumma alhiqu bi salih salihil mu'min ya Allah ka rizqa da shi waɗanda na gabata na muminai na kwarai fi ka fara Ibrahim ka sanya cikin renon Ibrahim wa abdul hudaran khairu min dari ka musanya masa gida wanda yake gidansa wa alan Ali min ahli da mutane waɗanda sun kai mutanensa wa atihi min fitnatil qabr ka bashi zama lafiya daga fitnar kabri wa min azab jahannam kuma ka bashi zama lafiya daga azab jahannam azab jahannam wato sai ka sallah ta kulu zalika bi sirri kullu takbita ka wadi haka nan bayan ko ci kabbara wa ta kulu ba da rabi'a ka ce bayan ta hudu Allahumma ghafir li aslatina ya Allah kai gafara ga waɗanda na gabace mu manyan mutane wa buradina da yan ƙananan mutane waɗanda sun ka fara sun ka gabace mu wali ma sabaqana bil iman da wadanda duk sun karjaye mu da imani Allahumma ma ahaytahu min fa ayi al iman ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga gare mu ka raya shi akan imani wa man tawaffaytahu min wanda ka karbi ransa fa tawaffahu al islam ka karbi ransa akan musulunci wa gafir lil muslimin wal muslimat kai gafar ga musulmi maza da muslimi mata wal mu'minin wal mu'minat da muslimi da mu'minai maza da mu'minai mata ala ahya minhu wal amwat masu daga cikin su da matattu summa tusallimu sannan ka sallama wallahu alam eh akan da don mutum ya ni gawo eh hmm. da hadarin mutu za ka ga ganin mutanen musulmi ne ko ba ka sai kai sallah ka kebance musulmi ba zai da mutum musulmi ne kuma musulmi saboda ne shi eh nace sai ai mai sallah abin nan ana nufin musulmi hmm. don da ba sani ba ko musulmi ne ko ba musulmi ya akwai musulmi guda cikin gari to wanda zai mutu ba san ko shi ne ko ko ba musulmi ba ne saboda ka tsaya mai sallah domin kada a shiga an turba da musulmi ba da sallah ba wajen kada na annabi ibrahim ana nufin lokacin wajen nada ko ba kuma eh ya cewa an kai annabi ibrahim yana renon ƴaƴan musulmi a abin nan cikin aljanna ya da karantar da su qur'ani eh. ko da bai mutu da kai mutum ba su kai shi ba tun da zai akwai mahi yawan jikin su sai a yi masu sallah ko an eh, kansa ko an ga abin nan nashi ana yi masu sallah amma don hannu guda ko kafa ɗaya ba a yin sallah don ba tabbata ko yana da rai ko bai da ba eh. a ko ga kirjinsa eh? Eh. to abin nan malamai sun yi khilafa wato wasu na ganin za a riskar da su da uwayensu wasu sun ce za a abin nan Allah bai bayyan azaba ga waɗanda bai aiko ma ba eh, a sai da Allah ya so eh kamar mutum yana da iyali a wata tafiya ta kai shi kamar Lagos ya da ya sai da musulmi da su Lagos shi mata sallah a can shi ya fi a ɗauko shi a daure shi to ana iya ɗaukar mutum a kai kusa ga cikin danginsa in an rike can ba laifi kuma yanka a cikin danginsa ba babu laifi shari'a ta yarda da wannan kuma ana akan ɗauka a kai inda yake eh, ko shi makwabtaka da wasu bayan Allah domin makwabtaka tana da amfani wanda kuma musulmi ne kuma ya amma bai samu sai a yi masa sallah ko da an rufe shi in an tabbata ba a yi masa sallah ba sai a yi sallah akan kaburinsa to shi kenan wata dama sallah waɗanda addare yanka azama shi ba aza masa ba ka gane Eh. a'a sawa akwati makaruhi ne ga musulmi wa sannar turabi auda min sabuti a rufe mutum a dubge shi da kasa ya yi asa cikin akwati wannan wajen da kuwa yadda ya sauka sauƙaƙa duka a ta yaro eh. da ba a rarraba wurin da za a yi kuma ba ya yi mutum

wa sawma ramadan faridan ah, wa ta azna ramadan faridan ya tabbata bi kamal sha'ban yana tabbata da tsayan al'amura ko dai sha'ban ya cika ga ga lisahin hitowarsa da farko to wannan in ya cika ya an da azumi ko ba wata ba aw bi ru'yati adlayn lil hilal ko an ka samu mutane biyu adillai suka ga jinjirin wata abinda ake nufi da adillai waɗanda yake ba sun wani aibi na su kuma ana karɓar labarin ana karɓar maganar mace ana a yau sun ka ga abin nan jinjirin wata to sai hukunci da cewa a tashi da azu kowa ya tashi da wanda ya gani da wanda bai gani ba gari na kusa da na nesa au jama'atin mustafida ko kuma aka samu jama'a masu yawa waɗanda yake yana koruwa su yi ittifaki akan ƙarya ba a kula da adalcin wa ka zalika zai fitar haka nan kuma in an yi azumi azumi ya cika talatin ko kuma adillai biyu suka ga jinjirin wata ko kuma mutane biya sun ga jinjirin wata to sai a aji azumi wai bai yata siyama a awwalihi mutum yana kwana da niyya azumi tun farkon wato abin farkon mata cikin madina wato kanin ran alhijiri ya fito shi zan ya san yana yana azumi walaysa alaihi ba ya kai baki yace amma kwana da niyya ba wajibi bane ga sauran kwanuka saboda haka da ya kwa ya yi niyya ga yinin farko daga nan ya ci gaba da bacci har azumi ya kare duk azumin sa yayi kun gane wala kin musiyama ila lai farkon da abin nan farkon azumi daga fitowa alhiji a karshen daga faduwar rana idan mutum ya hau taki abin nan dogon dutse bai ga rana ba ta bace shi kenan rana ta fara sai shaguwa wa min sunnati ta'jil fitr akwai ah, daga abin da sunna ga azumi ga rana ta fadi mutun ya bude baki ko da abin da dino ko da wani abu mai zaki ko da ruwa wata akhir sahur haka nan jinkirta sahur shi kuma ranar jaza'in mutun ya gama kamar karatun aya 50 alhijri ya fito kun gane amma lokacin alhijiri lokacin asahur yana yi da rabin dare ya wuce rabin dare ya wuce mutum ya sahur ya sami sunna amma mustahabbi ne kuma ya jinkirta har karshen dare wa haifu sabatar shahar kaular eh, fajiri ba sau in ganin wata ya tabbata gabanin fitowa alhijiri mutum ya ji an ce an ga wata to wajibi ne ya tashi da azu abinda ake ce mashahar wato kwanukan watan ba shi jinjirin watan ba shahar wato an sa an shiga domin da azumi ya da rana ta fadi an ga wata to shahar ya fara saboda haka wato in kamar gobe yau an ga wata gobe ba gobe ɗaya ba to tun yanzu ma ɗaya ne an kama ɗaya har rana ta fadi gobe dan rana ta fadi ya zama biyu kun gane wa in lam yatubu illa ba'da al-fajr amma in ya zan ba ji labarin an ga wata ba sai ba al-hijri ya hito da wasu shekare wajib al-imsaku ba yin azumi amma sai a kame baki sannan alama azumi wala budda min qada'i zalika da kuma tilas ne alama wannan azumi wani ya ta kaula subutin shari ba da tilatun wato ya gabanin a ce an ga wata sai ya ce ya ga abin nan ya yi niyya azumi wannan ba ta da kyau hatta launa a tsallar ruwata da mutum ya yi niyyar azumi gabanin a gani sun masu halar ya kulo lam yusir ya tashi da safe da azumin bai ci ba bai sha ba sun masabata an anna ta bayyana lahu anna zalika da yawan mana sannan yadda jabu ya bayyana gare shi cewa wata an ga wata wani gari wannan yini cikin ramadana ne lam shi to wannan niyya da ya ɗauko azumi bai ishe shi ba sai dai ya ci gaba da kamun baki sannan kuma ya rama azumin Hmm. Eh. azumi daya ba da rana ake azumi ba da rana kamin rana ka fadi da rana ka biyu ga wata azumi guda an kai eh. wata ya shiga cikin kwana na biyu ya shiga cikin na biyu ka gane wani wannan shi ne ake cewa shafiya da wasu ya kama ya a ina nace a ina muna magana na littafi ba na kawa eh, a amma ya ta kamar da bane shi shi kuma kafin kai gari gari zai wani amma a wannan bai samu gari ba ji labari ba to kaga bai nan bai iya yin hukunci in dai ba gaya musu an kai an wata ba yanzu masu jirgin sun kace an gada wuri kaza an ji cikin rediyo ba shi kenan ba matsala a nan na kwana na kwanta da ne na ga azumi na ga wata zan yi azumi babu azumi Thank you. wala ya samu yawan shakki ne ta da bihi min ramadan idan na shakka ne ko ya ta ya ta ko bai ba mutum da shakka zai ce to gobe zai zanta shi da azumi an gani shi kenan ba gani ba kuma na yana nafila to bai yi ba dai ko da an dace na fila ma bai yi ba yana yiwa na ya yayi amma da yake niyya azumin abin nan yayi shi dan bai yi ba farin da sunan mutum ya ta yi labari yayi matukar dai ranar alhijiri bai to ba yi. wa yajuzu siyamu wanda ta tabu ya halatta ayi azumin sa don nafila wannan nazari ga sadar ko kuma dama mutum ya alwashin rana kaza zai yi azumi sai daidai da ranar shakka ne yayi azumin to yayi masa don wannan alwashin da yayi wa tasabu in imsaku fi awwali li ya an-nasu ruya an so ranar da ake tsammanin wata ya fita bai mutum kada shi saurin ci da safe ya kana baki ko da yake ba azumi shi ke yi ba har a tabbatar da cewa ba wata ba wa'in nan ta fa na haru lam ta har yau ya to abtaran nasu in ya ban har rana ta ai ba inda an ka wata ba to shikenan mutane su ci wala ya kana man zarahu kai wanda yayi amai aman nan bai bata masa azumi illa an yu'alija furujahu qala ya kana sai fa in yayi sababin wa shi wanda ya sababin hitowa amai yayi amai to sai sai shi rama eh hmm a ah, ya karfe eh wata in an gani kamin a samu labari misalin yanzu an gani kauyen zaria an gani ikara kamin a taho a kwana zaria sai abin nan dare yayi ba sai an bi sarkin zuwa ba ya eh? eh, shi ba a gan shi sai ka faɗa ne ba ta magana ba ka ta magana yadda ake dibi mata ba ba ka taba sanin yadda ake dibi mata ba akwai wani canji lokacin da rana ta fata sannan yake rabuwa da abin nan yake rabu in ta rabu da shi a ganshi yana yiwuwa kamar abin nan in rana ta fadi in ya zan abin nan gari ne mai duhu kamar abin nan kware su kan garu abin nan wata cikin ruwa eh. ba su da azumi ah. Eh. kuma cewa da shi yau da kuma ba ya wannan faɗa ne cewa aka yi idan ya yi kwana ishirin da tara yana yiwa a ganshi da marece ka gane in ba gani ba a bari sai ya cika talatin a tashi da azumi ko ba gani ba ka gane ana yi wa a zan yi da gaba hukuncin zan shi